to eh, su wanda suke wayannan abubuwa su sun san kansu ah, saboda kullum banda ya ma jita-jita ana fitowa ana ta bori ana ta zanga-zanga ana cewa ya tafi kuma koye murabus amma duk masu wannan ba su taba zuwa sun ba mu hujja ba ko dalili a game da ah, abin da ya sa makasudin wannan zanga-zanga ko kuma ma ah, wannan kira da suke yi akan kan yayi murabus kasan tarihi na najeriya ya nuna cewa eh, duka shugabanni na hukumar zaɓe suna fuskantar kalubale sosai musamman ma karshen su sai kaga da ba sa karewa da kyau ah, bayan sun ba aikin duk sai kaga rayuwarsu ta samu matsaloli ah, me farfesa jigai taka ne eto eh abin da ya taka dai shine kawai shi ya kamanta gaskiya kuma shi ya lashi bakin takwabi akan zai zama al'ummar najeriya adalci kuma tun lokacin da ya zo nan a mu yadda muka karance shi muka fance shi bai bauɗe ma wannan rantsuwa da ya ba saboda haka mu kanmu muna jin ma mamaki me yasa ake fitowa ana cewar ya yi murabus kuma musamman ma sai ka ga masu wannan kiraye-kirayen ba su ba da wani kyakkyawan hujja ba shi wannan na'urar karanta katin zaɓe akwai yiwuwar za a iya kamar eh, dakatar da shi ko wani amfani da wata na'ura daga nesa ya hana shi aiki ko kuma ya canza yadda abin yake aiki? E to kawo yanzu dai mu ba mu ga haka ba kuma mun ta gwajin wannan na'ura ba yau ba ba jiya ba tun yayin da muka shigar da wannan na'ura muke ta gwajin shi amma ba mu ga wannan ba ko da shike mun ji an yi wannan zargi. cewar wa'ansu sun shigo da wani eh, kwararre ko matsani wanda ya wani dabara na cewar abin zai iya hana shi aiki amma mu a bangaren mu bamu ga wannan ba shi dai abin da wannan eh, na'ura yake yi shine zai tantance ka ya kuma amince da kai sa'annan kuma eh, zai ba da tattalin duk waɗanda ya tantance da kuma diddigin wanda aka tantance bisa ga ko jinsi ko bisa ga shekaru batun raba katin zaɓe fa ina ka kwana eto eh kawo yanzu dai mun raba katunan nan mun kai matsayin tamanin da biyu bisa ɗari na rarrabar da katuna wanda suka rage ba rarrabar ba su ne suka kunshi wajen dubu ɗari bakwai da arba'in da shida wanda shi kwanakin baya professor a jega ya magana akan har yanzu ba buga su ba kuma kawo yanzu ana kan bubuga su Ah, kuma ana kan rarrabarwa. Madalla Mr. Nick Dazan, karkai nisa